أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه masu kallonmu masu daraja barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na muleka mu gani. kamar yadda dai aka sani babban bakonmu a cikin wannan shiri shine hujjatul islam wal musulmin a sheikh yusuf umar judi kuma allah ta'ala ya ba malam dama halartuwa akar mukalla assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to masha allahu da fatan masu kallonmu za su ci gaba da kasancewa tare da mu domin su ji ci gaban bahasin da malam ya fara mana a wancan satin to kafin mu koma a wajen malam kamar yadda aka saba za mu je hutun takaitaccen lokaci wanda in muka dawo insha Allah sai mu kasance tare da malam a kasance tare da mu. Wilaya TV hasken jagoranci mai daɗin gani da saurari zuwa ga ilmantarwa tunatarwa da faɗakarwa.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 alhamdulillah rabbil alamin wasalatu wasalamu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad wa ajil farajahum malam mustapha a da ya gabata mun kawo adadin guraren da allama hilli ya ambaci sunan as kubra salamullahi alaiha kuma mun yi ishara da nuni da cewa allama hilli qaddasallahu nafsahu zakiya bi ware wani guri ko wani babi ko wani fasali ba da sunan ya yi magana kan na fatima salamullahi alaiha a cikin littafin shi min hajjul karama ba wannan agwalan saniyan mun yi ishara da nuni duk guraren da ya yi magana akan as-siddiqatul kubra salamullahi alaiha mhm. gurare ne da mafi yawa yana magana akan wani ne mhm. sai ya zama cewa ya hada da ita na na fatima salamullahi alaiha mafi yawa yana kawo falalar imam ali alaihi salam ne sakamakon cewa wasu ayoyin da wasu hadisai mm-hmm. a sun haɗu tsakanin imam ali da sayyida fatima salamullahi alaihima a cikin falaladin sai ya zama cewa allama hili ya ambaci sunanta mun yi ishara da nuni guranan da kuma ba yana maganar falala ba ne shi ma mhm. yakan kawo shi ne a matsayin misali amma ya ware wani guri da sunan zai yi magana akan as kubura kubra salamullahi alaiha ko zai yabi as kubura kubra salamullahi alaiha a cikin littafin shi minhajul karama babu wannan bal gurare ukun da muka yi ishara da nuni a kai mhm. gurare ne da wala Allah za mu iya cewa ba yana maganar falalar wani ba ko kuma wani abu ya auku akan wani ba mhm. ya faɗi sunan as kubra salamullahi alaiha bal ya faɗi su ne shi ma a matsayin misali gurare guda biyu yana ishara ya zuwa ga cewa mabiya makaranta ahlul baiti alaihi musalam a abin da ya shafi addini ba sa ta'assubanci ba sa rufe idanunsu a mhm. lokacin da suka samu ya yaƙini ga abin da yake shine tabbatacce ce saɓanin wasu da ba wannan ba za ka ga malaman sun yarda da cewa nan gurin lalle abu ka fa ba daidai ba ne amma tare da haka sai su rufe idanunsu su kau da kai daga daidai tunda ya saba ma abin da su suka tafi a kai wannan ya kawo misali a gurare guda biyu mhm. guri na uku da muka karanta yana kawo guraren da ake maganar cewa akwai wasu abubuwa tabbatattu da tarihi ya tabbatar magabatanmu suka kuskure a gurin mu'amala da waɗannan abubuwan wannan a dunkule mhm. abubuwan da shi allama hilli allahu nafsahu zaki ya yi ishara da su mhm. a abin da ya shafi na na fatima salamullahi alaiha ba wannan mun faɗi mun kawo shi ne saboda mu fahimci mhm. akwai alaƙa tsakanin abubuwan da ibn taimiyya ya faɗi akan na na fatima salamullahi alaiha da allah abinda allah hilli ya faɗi ko babu musamman ma da ya zama wani lokaci mhm. masu ihu da kuwa akan minhaji sunna in ka yi magana kace nan ibn taimiyya ya ce kaza akan na fatima sai su ce ma ai ba shi ya faɗi ba raddi yake yi ba shi ya faɗi maganar ba wanda mai faɗin wannan maganar yana nuna bai taɓa ganin minhajul karama ba balma in ya taɓa ganin shi bai tsaya ya karanta minhajul karama ba in kuma ya karanta shi tare da haka ya faɗi wannan ba wani abin da ya sashi yake wannan maganar face son rai na'am da ƙiyayya da gaskiya na'am wa illa abubuwan da guraren da ibn taimiyya ya zagi a siddiqatul kubra salamullahi alaiha bai da wani alaka da abin da allama hilli ya faɗi wacce za a ce wai ƙa'ida ta karatu tana hukunta ibn taimiyya ya faɗi zantukan da ya faɗi bal a sane da gangan ya faɗi zantukan da ya faɗi yana tsammanin cewa da faɗin irin waɗannan zantukan ne wala Allah zai sa allama hilli ya ji haushi ko 'yan shi'a su ji haushi wanda bai san cewa ya gina rami ba ne kuma rami wanda yake mutum in ya fada a ciki ya halaka halakar da duniya da lahira ba zai fito a wannan ramin ba ibn taymiya ya zo da kanshi ya gina wannan ramin kuma ya saka kanshi a ciki ya Allah a bisa ka'ida mhm. akwai abubuwan da mabiyansu nan da can suke ta ihu da kuwa a kansu duk lokacin da aka yi maganar sahabbai na farko mu ba ma zagin sahabbai wannan wani abu ne da suke ta ihu da kuwa a kan shi ba ma zagin sahabi mhm. kuma duk mutumin da ya zagi sahabi hukuncin shi kaza wani lokaci su ce kisa wani lokaci su ce jinin shi ya halatta wani lokaci su ce a yi mishi ladabi wa wa wa ila akilal wannan kaga a bisa ka'ida ya kamata ibn taymiya wannan ka'idar da ya ɗora mabiyan shi akai suke ta ihu da kuwa akan ta ya tsaya yayin mu'amala da ita la akalla ya zo ya ce Allah hilli nan gurin kayi kaza nan gurin kayi kaza mu mun san kima da darajar sahabai ba za mu yi haka ba kalla ibn taymiya a minhajul sunna din shi ya mance da wannan ka'ida din ka'ida mhm. ta biyu da suke ta ihu da kuwa kana fara magana sai a ce abin da ya auku tsakanin sahabai ka kame bakin ka raka da ka magana akai na'am ba ruwanka ba sai ka shiga faɗan baba da inna ba wa wawa ila akiril wanda ya kamata ibnu taimiyya da ya zo a nan bayan ya gama yi ma allawa hilli raddin da abubuwan da zai iya mishi raddi duk gurin da ya zama fada ne tsakanin magabata ya ce mu a nan gurin ba za mu ce komai ba mhm. saboda mu malaman mu sun tarbiyyantar da mu cewa abin da ya gudana tsakanin sahabbai mu kame bakin mu saboda haka a wannan matsala din ni ba zan iya ce ma wani abu ba ku kuma ba ku da ladabi ne shi yasa ba ku kame bakin ku ibnu taymiya da yazo minhajus sunna ya manta da wannan ka'ida ka'ida ta uku malam mustapha duk lokacin da aka yi magana suna ta ihu da kuwa sahabbai da abin da suka yi suna da lada idan sun yi daidai suna da lada guda biyu idan sun yi kuskure suna da lada ɗaya me yasa idan suka yi kuskure za a basu lada ɗaya saboda iya su abin da suka fahimta a addini shine abin da suka yi amma kawai sun kuskure ne a gurin fahimta wanda kuma iya ya fahimci iya abin da yi addini ya kuskure Allah subhanahu ta'ala ba zai kama shi da laifi ba wannan ka'ida ta uku ita ma haji suna ibn taymiya ya manta da ita Duka ka'idojin da suke ihu da kuwa a kansu mhm. ba wata ka'ida kwaya ɗaya rak da ibn taimiyya ya kiyaye ta min hajis bayan afon malam waɗannan ƙa'idodin su ne makarantar wahabiya ta gino a kansu duk ihu da kuwan da suke da a kashe mutane da a yi menene mabiya a ahalul baita sun yi kaza mhm. kakkabin ka tattara za su koma zuwa ga waɗannan ƙa'idodin amma ba wacce ibn taimiyya ya kiyaye amma tare da haka za a ce gwarzon musulunci eh, ne shekaga shehi ne na musulunci wanda ka'ida ya kamata matukar a wasu malamai za ku ɗabbaka wannan ka'idar ya kamata ku ɗabbaka ma ibn taimiyya wannan ka'idar a wannan lokacin za mu ce e ku masoya gaskiya ne ku kuna abin da kuke faɗi shine abin da kuka yi imani da shi mhm. amma lokacin da muka tara ibn taimiyya ya taka ka'idojin nan amma ba a hukunta shi ba ba wani dalilin da zai sa wani da kuke ganin ya taka ka'idojin nan ku hukunta shi shaihin naku da kuke alfahari da shi shi kan shi baya kiyaye waɗannan bai kiyaye waɗannan ka'idodin ba na am me yasa kuke tsammanin wani ya kiyaye wannan ka'ida din mhm. daga cikin abubuwan da ya faɗi akan as-siddiqatul kubra salamullahi alaiha daga cikin hanyoyi biyar ɗin da muka yi ishara yana bi gurin kokari na sauke karama da mukamin na na fatima salamullahi alaiha akwai wannan ibara din za ku taimaka ku haska mana wannan ibara gashi nan da jan rubutu ya ce wa kazalika ma zakarahu min isa iha an tudfana laylan wala yusalli alaiha ahadun hum la yuhkihi an fatima wa yahtajju bihi illa rajulun jahilun yutriku ala fatima ma la yaliku biha نعم. وهذا لو صح لكان بالذنب المغفور أولى منه نعم. بالسعي المشكور فإن صلاة المسلم على غيره زيادة خير تصل إليه نعم. ولا يذر أفضل الخلق أن يصلي عليه شر الخلق نعم يتي أبندا allama killi ya faɗi na cewa na na fatima salamullahi alaiha ta yi wasiya ta ci a rufe ta da dare kuma kada a bari wani daga cikin masu gudanarwa ya yi mata sallah wannan kage yana nuna mai mai karatu allama hilli ya faɗi wanda mun faɗi allama hilli yana nakalta abinda su buhari suka faɗi mhm. wanda ya kamata tashin farko ya ce abinda malaman tarihi suka faɗa so ya ce abinda allama hilli ya faɗi mhm. ba wani mai hakaito shi akan fatima ya kafa hujja da shi akan fatima face mutumin da yake jahili yana jingina ma siddiqatul kubra salamullahi alaiha abubuwan da basu dace da ita ba na'am wannan kaga cewa idan dai na kalto shi mhm. cewa a na kalto shi akan cewa ya auku gana na fadima mutanen da suke jahilai a mahangar ibn taimiyya su kadai za su da yawa suna da yawa saboda allama hilli shi yana nakalto abinda malaman suka faɗi ne mhm. wannan ya ce wa hadha law sahha wannan duka muna kaddarawa in ya inganta kaga yanzu yana so ya nuna ma mai karatun littafin nan wani abu ne da babu tabbaci a duniyar karatu ya auku lala mm-hmm. wannan in ya inganta lakana bi dhanbil in muka kaddara lalle na na fatima salamullahi <laughs> alaiha ta faɗi haka mhm. wannan wani zunubi ne ta aikata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ya fi dacewa mu ce zunubi ne da Allah ya gafarta mata akan mu ce wani aiki ne da yake abin godewa haga yanzu mhm. na na fatima salamullahi alaiha a mahangar ibn taimiyya ta aikata zunubi illa kawai wannan zunubi ne da aka gafarta mata na'am ko yayi yasa an gafarta kuma walla allahu alim zai yi kila ya je barzahu ya ga hadu da ya ita aka ce mai an gafarta mata <laughs> ko abin da ya kama da wannan <laughs> me yasa ya ce saboda sallar musulmi akan mhm. wanin shi tana alkhairi ne ta yake isa ya zuwa gare shi na'am kuma bai cutar da mafificin halitta in ya zama sharrin halitta mafi sharrin halitta yayi mishi sallah na'am akan wannan asasi din kaga yana jingina ma as-siddiqatul kubra salamullahi alaiha zunubi illa ya ce zunubi ne da aka gafarta na'am mu ci gaba ku ji karin bayanin shi a haska muna cikon ibarar shi ya ce fa kaifa gashi nan da jan rubutu na biyu fa kaifa yuzkaru fi ma'arar sana'i alaiha wal ihtijaji laha mithlu hadha alladhi لا يحكيه ولا يحتج به إلا مفرط في الجهل نعم. ولو وصى موسى بأن المسلمين لا يصلون عليه لن تنفذ وصيته فإن صلاتهم عليه خير, له بكل حال yanzu akwai bukatar ibn taimiyya ya gaya mai imam ali alaihi salam ka'idojin addinin musulunci wanda imam ali alaihi salam bai sani ba ya ce fa kaifa ya za a yi ana magana ana yaban sayyida fatima a ambaci irin wannan abin dan allah dan annabi a ina ne allama hilli a hajjul karama ya kawo sunan siddiqatul kubra da sunan yana yabanta babu babu babu inda yake yabanta ba inda yake yabanta mhm. wannan wace irin amana ce wannan idan shehul islam baya kiyaye amana a nakaltar maganar abokin tattaunawar shi ya kake tsammani ga dokta don allah ya <laughs> kake tsammanin waɗannan masu ihu da kuwa ɗin da ba su san bihin basira ba ya kake tsammani gurin su kiyaye ma amana shekin musuluncin baya ke yi amana wannan wanda irin musulunci ne wanda ba amana a ciki mhm. ba amana yaushe Allah mahil ya kawo sunan sayyida Fatima yana yabanta ku zo ku gaya mana guri daya a minhajul karama da ya kawo sunan fa na na Fatima salamullahi alaiha a matsayin yana yabanta na Fatima um, mhm. a ina ya kawo sha a minhajul karama wannan um. kaga tashin farko ba amana a ciki kamar yadda a baya ya rinka nunawa yace a gurin yabanta da kafa yana kafa hujja ya kawo irin wannan abin da ba mai hakaito shi ba mai kafa hujja da shi sai mutumin da ya yi nutso a cikin jahilci ya ce da mai wasiya zai yi wasiya cewa kada musulmai su yi mishi sallah bai inganta a yi aiki da wannan wasiyar ba kaga imam ali alaihi salam da ya aiki da wasiyar na na fatima aikin da ya yi wani aiki ne da menene bai inganta ba a matsayin shi na kofan ilimin manzan Allah ya ce fa inna salatahum saboda sallan musulmai alkhairi ne ga wannan mutumin a kowane irin hali wallahi ka san wata matsala da bai gane ba idan muka yarda wannan ka'idar ta tabbata na'am cewa sallar musulmi alkhairi ne ala kulle halin kuma muka yarda imam ali alaihi salam ya yarda da wannan ka'ida din kuma na na fatima salamullahi alaiha ta yarda da wannan lokacin da ta ce wane da wane kar ku yi min sallah me hukuncin su a mahangar su ya kamata yi la'akari da wannan lazimin kuma ba wani a duniyar karatu da ya isa ya karyata wannan al'amarin wa illa ya aka yi ba mu san kabarin ta ba na'am sosai wani abu ne da ba zai yi ba a ce wai al'ummar musulmi an sun zo sun yi mata sallah a ce wai ba a san ta ba ba zai yi ba malan mm-hmm. so wani abu ne da shi kanshi waƙi'u yana nuna cewa duk yanda kake so ka ce ma al'ummar musulmi ba abin da ya auku ba gaskiya ba ne ya hankali bai karba wadanda me yasa diyar manzon Allah kwaya ɗaya rattilo da ya bar mu al'umma wai ba a san ina kabarin ta yake ba wannan yana nuna akwai abin da ya auku dole dole akwai abin da tarihi ya tabbatar ba a wannan kuma abin da ibnu taymiya bai gane ba sosai na na fatima salamullahi alaiha tana sane ta ce a yi haka mhm. saboda tana son masu zuwa ta isar musu da sako kada ku a zo a ce muku ba abin da ya auku mhm. lala ya auku tabbas abinda ta yi ala basira ta yi malam illa me yasa ta yi idan lokaci ya ba mu za mu zo mu faɗi me falsafa da dalilan da yasa yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wannan kaga akwai buƙatar imam ali alaihi salam da ya aiki da wasiyar da wannan akwai buƙatar ya zo gurin ibnu taymiya ibnu taymiya ko ya mishi addinin musulunci sabuwar rawani dan shi'a ya faɗi haka kan khalifa abubakar dan Allah dan annabi ba a ce ya fita addinin musulunci ba zai hita kuma lalle jinin shi ya halatta me yasa ne ibn taymiya bai fita addinin musulunci ba ba halatta jinin shi ba saboda wannan shi ibn taymiya ne na'am ko kuma saboda imam ali ake magana duk sahabi in ka zage shi ba laifi ba eh, kai laifi amma banda ali alaihi salam banda nana fatima sallallahu alaihi su ga da ya halatta a zage su bayan Allah wannan ko sun faɗi ko ba su faɗi ba haka aikin su yake nuna lazimi aikin su yake nuna ku haska muna cikin ibarar shi ya ce wa minal ma'alumi anna insanan law zalamahu zalimun fa ausa bi Allah yusalli alaihi zalika zalimu lam yakun hadha min al hasanat allati yuhmadu alaiha wala hadha mimma amarahu Allah bihi wa rasuluhu faman yaqsudu madha Fatima wa ta'zimaha Wata وتعظيمها كيف يذكر مثل la madhafihi, balil مدح فيه بل المدح في خلافه كما دل على ذلك الكتاب والسنة Ya ce wa minal ma'alumi a sane yake lokacin da wani ya zalunci wani sai wanda aka zalunta ya yi wasiya kada wanda ya zalunce shi ya yi sallah wannan ba wani kyakkyawan aiki ya yi ba wannan a siddiqatul kubra ta yi kyakkyawan aiki ibn taymiya ce da wannan kaga ya kamata ya zo ya ce wannan fada ne tsakanin baba da mama mu ba za mu sa bakin mu ba mun san daraja dukan waɗannan mutanen kamar yadda ka'ida suka azata yadda suka aza ka'ida na'am amma ya manta da wannan ka'ida yace wala hadha mimma amarakum Allahu bihi wannan aikin da ta yi Allah bai umarni da shi ba manzon Allah bai umarni da shi ba wannan menene san rai ne wannan yana nuna a iya wannan aikin na na Fatima tana akan shiriya ko tana akan bata tana akan bata in mutum in ka ce sahabi yana akan bata me hukuncin shi suka ce mu hukuncin shi kisa haka suka ce hukuncin shi kisa in ka ce sahabi yana akan bata ko sahabi ya kafurta hukuncin wanda ya faɗi wannan magana suka ce menene kisa ya kai yi ba aka shahid bin taymiya ba sabuwar magana yan shiya da aka rena na'am ya ce faman ya mazha fatima duk wanda ya so ya yabi sayyida fatima ya girmama ta ya za a iya faɗi irin wannan abin da ba yabo a ciki mhm. balma ta yi irin abin da ba haka ba shine daidai a nan na na fatima ta saba ma littafin allah ta saba ma sunnar manzon Allah ta saba ma ijma'in malamai kaga akwai buƙatar ta zo gurin ibnu taymiya ya gaya mata ya alqur'ani yake da ita da imam ali alaihi salam ya gaya musu me sunnar manzon Allah ya gaya musu ijma'ul ulama maulana wannan yabo ne duka wannan malam mustafa ba zagi bane duka wannan ba zagi bane na'am yabo ne ko haska muna ina ya faɗi min hajji sunna annabawiyya fi naqdi kalami shi'a al qadariyya marubucin littafin ibn taimiyya alharrani wafatinsa shekara ta 728 bugun ma'asasar kurtaba ne shekara ta 1406 bugu na farko ta hakikin dr muhammad rashad salim fasali kalamun rafidi alaman fatima min irtifadak wa ala gairi zalika min amriha fuska ta bakwai juzi'i na takwas shafi na talatin. a 132 zuwa 133 wannan minhajus sunna mai mujalladi nawa mai mujalladi takwas mai mujalladi hudu minhajus sunna النبوية في نقد كلام شيعة القدرية بقر رياض دار الفضيلة شكرا تدبو إيدا تدبو إيدا عشرين ta hakikin Dr. محمد الرسول سالين ne wannan fasalin da muka faɗi juz'i na biyu shafi na 668 zuwa shafi na 669 na'am malam mustafa wannan duka muka ce ibn taimiyya baya son iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a rinka kuwa wallahi yana son su baya bambantawa wa wa wa ila akirul qa'ima ya aka yi mutum ya faɗi khalifa abubakar da sauran sahabbai bal ko ma'awu ya yi magana a kai ya yi mu'amala da shi irin wannan mu'amala ibn taimiyya zai ta da jijiyoyin waya amma a lokacin da ya zo akan imam ali alaihi salam da na fatima salamullahi alaihi ma ya manta da wannan kai kaci su ba sahabbai bane ba sahabbai bane mhm. malam mustafa bari mu je daga cikin ibarorin shi abin da ya faɗi nan gaba ya ce wannan abinda na na fatima salamullahi alaiha ta yi dama fa ba yau ta zo ta saba neman abin da yake ba hakkin ta ba fa dama ta saba wannan aikin abin da bai kamata a bata ba ta saba zuwa ta dage ta ce sai an bata kaga akar makalla wannan ba ladabi ma ya iya faɗin wannan magana ga saida zahara na'am ba ta saba malam balma eh, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya sunnanta in an ta nemi abu kada ku bata to ko haska mana ibarar shi yace walau qala qa'ilun fatima la tatlub illa haqqaha lam yakun hadha bi aula min qawl al qa'il abu bakr la yamna yahudiyan wala nasraniyan haqqahu فكيف يمنع سيدة نساء العالمين حقها نعم. فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد شهدا لأبي بكر أنه ينفق ماله لله فكيف يمنع الناس أموالهم نعم. وفاطمة قد طلبت من النبي صلى الله عليه أيوة. وسلم مالا فلم يعطها إياه نعم. كما ثبت في الصحيحين عن علي في حديث الخادم لما ذهبت فاطمة إلى النبي نعم. صلى الله عليه وآله وسلم تسأله خادما فلم يعطها خادما نعم وعلمها التسبيح وإذا جاز أن تطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولا يجب عليه an yi utiyaha iyahu jaza an tatluba zalika min abi bakarin khalifati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa alima annaha laysat asuma an tatluba ma la yajibu i'ta'uha iyahu wa idza lam yajib alaihi i'ta'u يجب عليه الإعطاء لم يكن مذموما بتركه ما نعم. ليس بواجب نعم. وإن كان مباحا فأما إذا قدرنا أن الإعطاء ليس بمباح فإنه يستحق أن يحمد على المنئي نعم shekul Islam ibn taimiyya mai izini daga salafawa ya zagi wanda ya ga dama dukkan yana nan a shekul islam bai tashi ba kuma yana da izini shi ya shiga rigimar baba da inna yana da izini ya ce wani bai daidai ba wani bai daidai ba amma sauran al'umma allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya alkur'ani da ingantaccen hadisi cewa ku kama bakin ku amma wanda ibn taymiya sai Allah da manzon Allah suka ce amma ku cire shekul islamu a ciki shi banda shi mhm. yana da izini da lasisi tabbatacce a guri na ya faɗi da abin da ya ga dama akan magabata ya ce lau qala qa'ilun da qa'il da wani mai magana zai ce ba fa yanda za a yi as-siddiqatul kubra na na fatima sallallahu alaiha ta zo ta ce a bata abin da ba hakkinta ba ya ce wannan maganar da ya faɗi bata bambanta ba ta fi dacewa ba ga mutumin da zai ce khalifa abubakar ba zai hana ya ba kude ko ba nasari hakkin shi ba na'am kaga idan ya zama na na fatima ba za ta nemi hakkinta ba ba za ta nemi a bata abin da ba hakkinta ba khalifa abubakar ba zai hana wani hakkin shi ba mhm. kaga a irin wannan kadiya ɗayan biyu dole ɗaya daga cikin su ko dai ibnu taymiya ya ce wannan asasin bai auku ba kuma abin da ya kamata ya kawo dalilai illa ya sani dalilan tarihi ba sa taimakon ba sa taimakon inda ya ba zai iya ta ga ya uku ba na'am wannan idan ya kasa shi ya zo ya kama bakin shi Na'am. wala Allah ya ce ma Allah ma hili ku ba ku san kiman magabatan nan ba ba ku girma mu kuma ba mu shiga cikin mu kuma ba mu shiga cikin matsalar su da ibn taymiya ya tsira da kuma ya huta da ya huta sosai sai bai haka ba Ya ce a lokacin da kace na na Fatima ba za ta nemi abin da ba ta ba wani zai zo ya ce ma khalifa abubakar shi kuma bai hana ba yahudi ba nasari hakkin shi ya za a yi ya hana sayyidatin nisa'il alamin hakkinta kaga ibnu taymiya yana cewa na fatima ita ce shugabar mata ga baki daya na'am malam shugabar matan da take neman abin da ba hakkinta ba bata cancance ta shugabar matan da take saba ma Allah da manzon Allah shugabar matan da take fushi akan ba daidai ba duk a halittun nan da Allah yake ya rasa wacce zai ba shugabancin mata sai wannan matar wai sai wannan matan wannan wani irin Allah ne mai hukunci da ba lissafi a ciki matukar muka yadda Allah yana haka wallahi wannan yana nufin Allah yana hukunci ba lissafi da a mata ba wata boye Allah malam bayan duk wannan cin mutunci da ya ma saida kuma sai kira ta saida tunisa wai saida tunisa al alami to afun malam kafin ku fassara mana wannan insha Allah za mu je hutu mu da insha Allah masu kallon mu masu daraja da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirin mu na muleka mu gani kuma kamar yadda aka saba insha Allah za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo malam zai fassara mana wannan eh, abin da ya karanta na magana ibn taimiyya sai a ci gaba da kasancewa tare da mu gaban bayan Allah adadin yawan da kamar gaba daya har zuwa yau ya Allah ka ƙara ninka kamar sa ka ƙara yi yawan adadin sallah ya rabbi salli alaihi salatan da cikakken ruhi daman abinci. Masha Allahu masu kallon mu barkanmu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci to insha Allahu kamar dai yadda ita wannan sanarwa ta ba da tallafi ga gidan TV alwilaya aka maimaita kuma insha Allahu a wannan dai akawunt yana nan buɗe yana jiran naku tallafi domin ci gaban wannan gidan TV naku mai tarin albarka. kuma wannan account dai da yake wucewa yanzu shine account ɗin da ake sawan wannan gudunmuwa muna fatan allah ta'ala ya saka muku da mafificin alkhairi waɗanda suka yi musharaka da kuma waɗanda suke da niyya allah ta'ala ya fatahi su masu samu su ba da tasu gudunmuwa allah ya karba to akar muka lakun karanta mana abin da ibnu taimiyya ya ce amma ba ku fassara ba sai muka je hutu to malam wani abu ne da ban san wala Allah da yake insafi mhm. in ka kalli yadda salafawa suke ta'amuli da matani za ka fahimci cewa da yawa ba sa girmama hankalinsu a karanta shi amma wa illa wannan matani din ya mhm. kamata shi kanshi wanda suka ce dokta ne ya nuna da gaske dokta ne ya kamata shi zo shi naƙadin abin ya kamata yi naƙadi ya ce wannan na farko istidlalin da kafa hujjar akwai tanakudi a cikin shi Sosan gaske kuma lazimi shi ne ta nemi abin nan gurin manzon Allah ya bata kadimi da kuma ta je ta ce a bata gadon babanta me alaka a cikin su dan Allah dan annabi yace wannan mu bari mu fasara su kallon mu su yi su yi sa hankalin su su yi tadabburi su ga akwai hankali a wannan maganar ko kuma tsabagen menene rashin lissafi da tunani ne a gurin shi mhm. yace in muka tarar da cewa wannan in wani ya zo ya ce muna lalle bayan da za a yi na na fatima salamullahi alaiha ta nemi abin da ba haikinta ba muka so muka tarar da cewa bayan da za a yi khalifa abubakar ya hana ba yahudi ko ba nasari hakkin shi mhm. ina ga shugabar mata ga baki daya wannan kage yanzu muna da kadiya guda biyu na na fatima salamullahi alaiha ba za ta nemi abin da ba hakkinta ba khalifa abubakar ba zai hana mai hakki hakkin shi ba wannan kaga la akalla ibnu taymiya ya kamata ya rufe bakin shi la la la mm-hmm. shiga rigimar da ba ta shi ba ya ce fa allah me yasa me wannan maganar zai ce ka'ilun kage yanzu shi bai ce ni nake faɗi ba sai ya ce mai karatu wai wani ya faɗi wanne ne wani babu shi na'am ibnu ne mana yace ce fa inda Allah saboda Allah da manzan Allah mhm. sun ba da shaida cewa khalifa abubakar yana ba da kyautar dukiyar shi saboda Allah ya za a yi mutumin da yake ba da dukiyar shi saboda Allah zai zo ya hana wani dukiyar shi na'am kaga yanzu kaga ya gama istidlali yanzu me ya kamata yayi yayi shuru bari ya dauki natija yake cewa wa Fatima yanzu kaga zai shiga Mm, ya komo ma ita sai da ya dawo saboda haka wace ce mai kuskure sai gida ya ce fatima radiyallahu anha wannan tsakanin baka guda biyu bai da kima bai da daraja wa illa in dai cewa radiyallahu anhu zai ba da dama a faɗi la mushkila za mu yi ta kiran su muna ce musu radiyallahu anhu muna faɗin abin da muka ga dama akan su ba la mushkila malai mm. in dai wannan ne lasisin ka faɗi la mushkila za mu dawo rinka rage Allah ma bainal qausaini wannan kalmar ta radiyallahu anhu da ita ake yaudaran a da shine wallahi malam kana magana wai ya ce mata radiyallahu anha summa ma zadin ya ce mata radiyallahu anha malam na'am zai ce fulan yayi kaza ya kaza radiyallahu anhu wani ne ya ce da tarar da babanka ya ce babana kaza kaza ka ci kaza kaza ka yi kaza kaza ce ya ce mishi baba <laughs> wallahi wallahi malam <laughs> ya ce fatima ba ta nemi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bata dukiya amma manzan Allah ya hana na'am ya ce kamar yadda ya tabbata a sahihul bukhari kaga alahul mahfuz haka yake ya tabbata na na fadima ta nema an hana ta mhm. ya ce kuma ali alaihi salam ya da labari a hadisin kadimi a lokacin da fatima ta je gurin manzan Allah ta ce ya bata kadimi manzan Allah bai bata kadimi ba amma maimakon kadimi sai manzan Allah ya bata tasbihi yanzu kaga ya ɗauko maganar kadimi dan Allah dan annabi me yasa na na Fatima ta je neman kadimi wannan kadimi me yasa manzon Allah bai bata ba sannan wannan ta nemi wani abu ne da ba ta ba aka hana ta duka ya kau da kai yanzu zai karɓi natija wannan kama hujjar su kenan yace idza jaza in ya in ya halatta ta nemi abu a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya hana ta mhm. kuma bai waje ba ya bata ba wannan ya halatta ta nema gurin khalifa abubakar ya bata wato yanzu khalifa abubakar shine matsayin menene manzon Allah na alaihi wasallam mhm. kamar yadda ta je babanta ya hana ta kadimi ka khalifa abubakar ya hana ta menene gadon babanta amma wannan fa gadon ta ne malam mustafa ba hankali a maganar shi in za mu faɗi gaskiya wallahi ba hankali tsabar menene rashin baya tunani ne malam ce saboda haka wa alima kaga manzan Allah da ya sanna da ita shi kuma khalifa abubakar sai ya gane cewa ita ba masumiya bace me yake so ya ce ta yi kuskure anan so san gaske ta nemi abin da ba nata ba madama ya kore mata isman to ta yi ba ba masumiya bace ta nemi abin da bai waje ba a bata ba mm-hmm. idan bai waje ba a bata ba wanda bai bata ba bai yi laifi ba saboda menene ba ya bar wajibi bane bare ku yi laifi aka yayi laifi wa in kana ba ko da kaddara ya halatta kaliba abubakar ya bata e eh, walla maulana idan dai kai manzan Allah ya ce ba a gado na'am abin da ya bari ya zama sadaka ta ya aka ya halatta babu zancen ya halatta me ma'anar ka kawo cewa in ya halatta a bata ya halatta kenan a saba maganar manzan Allah a bata ya ce amma idza qaddarna in muka kaddara kaga wannan kaddarawa yake bata ba wai mubahi bane to wanda ya hana ta ya cancanta menene ayaba mishi na'am ayaba mishi wannan dan Allah dan annabi na'am yaban na na fatima ne ko zaki lalle wannan tsuran cin mutuncin sai da ne a wannan magana ya shiga faɗan da ma na shi ba ko ya shiga faɗan baba da mama ya shiga fadan baba da mama shi ya halatta ya shiga dan shi a ne miskini malan yana shiga la ilaha illallah ya suna zagin sahabbai wallahi maulana zagin sahabban da yake cikin littafan salafiya wallahi ya fi wanda yake a cikin littafan yan shi'a tabbas bare ma wannan muna kaddarawa in yan shi'a din suna zagi balantana mu imam ali alaihi salam ya hana mu zagi amma ya ce mu faɗi mi magabatan su kai saboda a gano gaskiya kuma abin da yake rubuce ne har wajen su lala wallahi ba ma kafa hujja da namu na'am ba wai ba mu da bane mhm. wannan yasa in muna magana jahilai da ba su san me yasa muke kafa hujja ba su gaji an ce babu a shi'a babu kaza ba ilimi kaza ba kaza lala la malam muna da shi so san gaske amma mu abin da aka koya mana kada mu kafa hujja da namu saboda kai baka yarda da shi kafa mutum hujja da abin da shi ya yarda da shi wanda kuma mu ba a yi mana wannan adalcin kullum ana gaba mu na hujja ne da abin da bamu imani da shi ba tabbas idan kun isa kun yanda muke yi mana na'am kun yanda muke yi amma ba sa yi da nasu za su kafa hujja kuma da shi za su yanke hukunci su ne alkalai su ne kotu su ne 'yan sanda su ne masu kamuwa su ne masu hukuntawa mana su ne komai mana kotu tasu ce su ne alkalai su ne masu 'yan sanda su ne masu yanke hukunci kuma su ne masu zarda hukunci mana komai su suke yi malam musafa Allah ba kuma ba ka yi magana ba. Allah zai. Akan maka laka ko babu adalci cikin haka. a ina ibn taymiya ya faɗi ku haska mana sunan littafin shi min haji suna annabawiyya fi na qadar kalami shi al alƙadariya. wannan littafin dai da muka haska juz'i na hudu mai mujalladi takwas shafi na 132 zuwa shafi na 133 mai mujalladi hudu shi kuma shafi juzi'i na biyu shafi na 668 zuwa shafi na 669 na'am wannan wala Allah malam Mustapha wannan shi ma ba zagi bane duka yabo ne kuma ibn taimiyya bai shiga gonar da ba ta shi ba bai shiga faɗan babu da mama ba malam duk anan bai shiga faɗa ba malam la mushkila mu je gaba mu ji me yake faɗi yanzu sai asasa wata ka'ida mhm. cewa bakin ciki akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am manzan Allah yana raye sai ka yi bakin ciki akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani abu ne da yana da ƙarfi wani abu ne kyakkyawa da bayi da kowace irin matsala ko kuma la wani abu ne da lalle yana tattare da menene matsala na'am kaga lokacin da aka yi hijira mhm. khalifa abubakar ya damu kamar yadda shi ibn taimiyya ya faɗi kada a kashe alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wannan bakin cikin da khalifa abubakar ya a lokacin rayuwar manzon allah na'am ya yi shi ne saboda tsananin kamala da biyayya da yake wa manzan Allah da san da yake ma manzan Allah da kiyaye alkhatim sallallahu alaihi wa wasallam da narkewa da yayi a cikin manzan Allah da kokarin kare ma manzan Allah cuta yace wannan yana daga cikin mafi girman imani kaga duka wannan yace amma tare da haka fa wallahi nan bakin cikin da ya akwai nau'i na rauni a jiki. wallahi malam da yanzu da dan shiya ya zo ya faɗi wallahi <laughs> ko da ya faɗi wannan ya ce amma akwai nau'in rauni a ciki za a ce dama abin da yake so ya faɗi rauni dama za a ce rauni yake so ya faɗi yace kuma shari'a tana nuna cewa mutum kada ya yi bakin ciki ba a umarci mutum akan manzan Allah ba duk halin da manzan Allah ya shiga yana rayan ma kai bakin ciki bai da wani amfani malam wannan manzan Allah ku haska muna ibara shi ya ce wa huznuhu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya dullu ala kamali muwalatihi wa mahabbatihi wa ihtirasihi alaihi wa mm. dhabbihi anhu wa daf'il adha anhu wa hada min a'zamil iman wa in kana ma'a zalika yahsalu lahu bil husni naw'u da'afin fa hadha yadullu ala anna al ittisafa bi hadhihi as sifati ma'a adam husni wal ma'muru bihi fa inna mujarrad al husni la fa'idata fihi wannan a lokacin da aka je kogon hira khalifa abubakar ya damu wannan ya damu ne saboda tsananin nuna ya shiga manzan Allah na'am da baya son wani abu ya samu manzan Allah ya narke a cikin manzan Allah yana so ya kare ma manzan Allah wannan yana daga cikin mafi girman imani ce ko da yake wallahi yayi bakin ciki kan manzan Allah akwai nau'i na menene rauni a ciki wannan yana nuna ya so manzan Allah ya kare manzan Allah ya yi taka tsantsan ya narke a ciki shine abin da ake bukata amma wannan bakin cikin da ya a nan kalifa abubakar ya yi daidai ko bai daidai ba ya kuskure malam me yasa la fa'ida ta fihi ba wani amfani yayi abin nan wannan yasa ya gaya ma da manzon Allah ya rasu khalifa abubakar ya yi wannan lalabe ba bai ba saboda la fa'ida mm. yanzu kaga abin da ya faɗi akan khalifa abubakar na'am kuma ya faɗi wannan zaka ga kuma salafanci wani abu ne busashe gaskiya busashe ne ka kalle su malam mm-hmm. in ba su ba abubuwan da suke yi ba wani wanda zai iya yi wannan mujarradin mutum ya saba ma akida wai ka danne shi ka yanka shi ka wuce su kaɗai suke wannan sai marasa imani babu tausayi la la la la la la la wala ka kai bakin ciki malan wani abu ne da ya ba ba fa'ida a ciki me yi lan banzan Allah da dan shi eh, Ibrahim ya rasu kamar yadda Bukhari ya kawo banzan Allah ya kuka ya bakin ciki don banzan Allah yana yin wani abu ne da wanda yake ba la fa'ida fihi la fa'ida ta fihi to kaman akar maka yadda kuka ce gaskiya ibnu taymiya yana wala wala kwakwalwar shi ba aiki tun daga hadisai sun inganta daga cikin littafin da ya yarda Allah mu ci gaba da me ya faɗi na'am bari mu kai ga zuwa natija me yasa na kawo wannan muqaddimar mhm. wala Allah kada wani nan gaba ibarar da zan karanta ya ce wai ibnu taymiya ai bai bakin ciki ai abin nan ya ce la la la la shi a khalifa abubakar yayi bakin ciki ne a wannan lokacin tare da bakin cikin yana tattare da rauni da rauni amma yayi ne saboda kare manzanci bayan rasuwan manzan Allah ba wani abu sunan shi manzanci manzan Allah dan sako ne ya kawo sako yanzu ya gama ya tafi wasu salamu alaikum yanzu in yana raye tunda yana yi muna aiki yana kawo muna sako mu yi bakin ciki a kan shi shi ma mu sani fa bakin cikin akwai rauni a ciki lokacin da ya tafi ba wani amfanin mu yi bakin ciki eh, ya gama aikin shi a tafiyar shi wannan shi shine mandakin su shi yasa za su gaya ma kamar da wani abu ne da aka zo ba ma envelope an zo ba ya kawo sako ka cire wasu ka burge da envelope malam assalamu alaikum malam wannan manzon Allah din yace summa inna haula ishi aku aska mana wa ghairakum يحكون عن فاطمة من حزنها على النبي صلى الله أيوة، عليه وسلم ما لا يصاب وأنها بنت بيت الأحزان ولا يجعلون ذلك ذما لها مع أنه حزن على أمر فائت لا يؤود وأبو بكر إنما حزن عليه في حياته خوف أن يقتل نعم. وهو حزن يتدمن الاحتراس ولهذا لما مات لم يحزن هذا الحزن لأنه لا فائدة فيه فحسن أبي بكر بلا ريب أكمل من حسن فاطمة فإن كان مذموما على حزنه ففاطمة أولى بذلك وإلا فأبو بكر أحق بالله يذم على حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم من حسن غيره عليه بعد موته yanzu duk muƙaddara cewa allama hilli ya ce bakin cikin khalifa abubakar kaza kaza kaza da kaza da kaza ne ya zagi khalifa abubakar mhm. dan allah dan annabi mandakin salafiya shine ibn taymiya ya mai da wannan maganar akan na fatima me ya kawo maganar sai da zahara a cikin abin da Allama Hilli ya faɗi da Nana Fatima Allama Hilli ya ci mutuncin Khalifa Ibn Taymiya kana ganin ya wannan da ina kaddarawa ne in ya ci mutuncin Khalifa ba wai ya nakalto abin da malaman ku suka rubuta bane shikenan ka tsaya akan Allama Hilli na'am shi din kamishi ka yi mishi na'am me alakar da fatima da allama hiliya ya abinda ba daidai ba a mahangarka na'am allahumma illa sai ita ta koya mishi rashin yin ba daidan ba ya ce sun mahaula shi ya ce waɗannan in shi ya ce wa gairuhum da wasansu suna nakalta cewa fatima bayan rasuwar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ta yi bakin cikin da ba za a iya siffanta shi ba na'am kaga har ta gina menene ɗaki na bakin ciki ya ce wala ya ji alu na zalika zammalla ya kamata wannan malaman ka baki ɗaya su cina na fatima ta yi kuskure wannan mummunan aiki kika yi mhm. dan allah dan annabi wannan yabo ne ko zaki wannan zaki idan ya halatta a ce mana na fatima ta yi mummunan abu wannan yana nuna kowane sahabi ya halatta musulmi ya ce ya yi mummunan abu kuma ba laifi ba ne amma na na fatima ya faɗi wannan ba zagi ba ne duka yabo ne malam mustapha ya ce ma a annaku me yasa tare da cewa ta yi bakin ciki ne akan wani abu da ya tafi la ya udu baya dawowa wani abu ne da ya tafi me yasa zake zo kina wani bakin ciki ya ce wa abubakar shi kuma abubakar ya yi bakin ciki ne a rayuwar manzan Allah saboda yana jin tsoron a kashe manzan Allah wannan kuma bakin ciki ne da yana ɗauke da girmamawa da taka tsantsan da kamala imani kamar yadda ya faɗi a can baya mhm. ya ce wale haza saboda haka lokacin da manzan Allah ya rasu abubakar ya irin bakin cikin da ya a kogon hira lokacin da ana neman manzon Allah a kashe ce lana bai ba me yasa ibnu taymiya ce lana hula fa'ida tafi ya hadu da khalifa abubakar a barzahu ya ce mai khalifa kaga lokacin da manzan Allah ya rasu ba ka yi bakin ciki ba bal ma ba ku tsaya a gawan annabi ba kun tafi zuwa sakifa saboda ku ceto al'umman musulmi mai khalifa ya aka yi ba ka tsaya kai wannan bakin ciki wallahi eh, ai barin ga ma ibnu taymiya ka san wannan bakin ciki la fa'ida ta bihi babu shi ba da wani amfani mallam wala ya je ku ya hadu da khalifa baka ko kuma kila ibnu taymiya ba mu sani ba ya fara sayro da suluku malam mustafa ya fara sayro da suluku a duniya alam <laughs> alamul arwahu maulana ya tafi ya hadu da khalifa baka ya bashi wannan labari me yasa bai bakin ciki bai ce mai saboda bai da amfani na'am wala kuma ka gane wannan akwai zagin khalifa abubakar da tambaya a ciki da musulmai suke bukatar amsata dole me yasa khalifa abubakar bai yi bakin ciki ba mhm. yana ina me ya faru tambaya ce da ko ya sani ko bai sani ba duk mai girmama ki zai zo ya ce a'a akwai ya za a yi wai wannan mutumin ku ce mana kaza ne ku ce mana kaza ne wai kuma manzan Allah ya zo ya rasu wai bai yi wani bakin ciki nan a zo aka ni ba me yasa musamman abin da yake mujarradin ka ce mana bayi da fa'ida ba wani mai hankali da zai karbi irin wannan manzan Allah khatamul anbiya'i wai a ce ya bar duniya wai a ce bakin ciki a ganje baya da fa'ida hankali bai karba a wani addini na'am ya ce menene babu ba ni fa'ida ya ce babu shakka bakin cikin khalifa abubakar a lokacin da manzan allah yana rayu ya fi bakin cikin sai da fatima a lokacin da menene manzan allah ya rasu shi ne aka malu tsabar imani shine yanzu aka zo aka ce aka ce manzan allah ya rasu malam a kaddara yanzu wani musulmi yana rayu a ce mai manzan allah ya rasu tsabar imani shine menene kare bakin ciki mana to me amfanin shi eh, ba da wani amfani mhm. ya ce fa in kane mazmuman ala husnihi idan muka kadira khalifa abubakar idan muka ce a khalifa abubakar abin zargi ne a bakin cikin da yi a cikin garul hira fatima zai zama ta fi cancanta da a dora mata wannan dan allah dan annabi a matsayin shi na baya bambantawa tsakanin sahibi. yanzu da alama hilli cewa ya juyawa ya yi ya ce abin gan a khalifa abubakar ya fi zargi akan na fatima da yanzu a duniya ta tashi ana cewa ya zagi khalifa abubakar sosai ya fita addinin musulunci wa wa wa wa ila akirar qa'im amma shi ibnu taymiya ba zagi yayi ba saboda Allah subhanahu wataala ya bashi lasisi aya alqur'ani ce aya alqur'ani ce yana da yanci menene ya shiga fadan baba da mama ce wa illa khalifa abubakar ya fi cancanta kada a zarge shi akan bakin cikin shi akan menene wani da ya yi duk bakin ciki a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan Allah dan annabi wannan zagi ne me alakar wannan abin da ibn taimiyya ya faɗi da abin da allama hilli ya faɗi ko kuma ko da a kaddaran ma ta faru shi allama hilli dai shi ya taɓa abubakar kenan shi ya kamata shi koma ma shi tashi can tsakanin shi da allama hilli kaga malam yanzu kamar wani ya zo kirista ne ya zagi ko ba yahude ya zagi manzon allah akwai wani musulmi mai hankali da zai zagi annabi musa ko annabi isa babu babu saboda kawai ya kirista ya ji haushi ko bai kude ya ji haushi wanda da mutum ya haka na za a ce to kai ba ma musulmin kwarai ba wallahi wallahi matukar yana girmama ƴaƴan manzon Allah din da abin da suke faɗi wai suna son su ta gaske ne wallahi ni ban yarda ba wallahi ƙarya suke yi malam Mustafa ban ce wai awamun nasu cikin su ba malaman su wallahi ƙarya suke yi matukar sun yarda da abin da ƙarya suke yi malam Mustafa za mu zo mu faɗi me suka faɗi akan nana Aisha din za mu zo mu faɗi me mhm. suka faɗi din akan nana Aisha hatta ita kawai wani wata joka ce ta ina so a yi faɗa da wani kar a saurari wani a kashe wani ko kafare ne ko suka rike zagin sahabi zagin sahabi malam kai ka ma san darajar sahabin na'am ka san darajar shi ma bare ka ce wani yana zagin shi mi kai masa sahabin ne mi ka tsina na miki wani irin zagi ne ba ku yi musu ba mhm. ka ka zo ana zagin sahabi saboda rashin kunya wai muna fara magana kuma a zo a ce muna wai mu yi shiru malam wannan lokacin ya wuce an bar yayin shi da za ka zo ka ce wai mun yi kawai ka wuce malam lalala za mu dawo da kai mu ce ka tabbatar sannan kafin ka tabbatar za mu gaya ma a littattafan ka akwai wanda ninka wannan tabbas wannan juka din zagin ba za ka yi shi'a ba ba ka son yan shi'a ka yi ka ce ba ka son su amma maganar zagin su sahabi a aji ta gefe na'am wannan juka din ta an daina yayin ta yanzu malal sosai wannan ina ibnu taymiya ya faɗi maganar shi kafin mu je abin da ya faɗi bari mu karaba gaba akwai wata ibara ta shi ko haska mana na'am yace wa aidan fa haula yanquluna an ali wa fatima min al jaza'i wal huzni ala fawt mal fadak wa ghayriha min al mirath na'am ma yaqtadi anna sahibahu inna ma yahzunu ala fawt ad dunya wa qad qala ta'ala لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما, بما آتاكم فقد دعا الناس إلى الله يأسوا على ما فاتهم na'am min wa ma'lumun anna al-huzna 'ala ad-dunya aula bi an yunha anhu min huzni 'ala ad-din na'am yace haka kuma yan shi'a ɗinnan nan suna nakalta cewa wai sai da Fatima da Imam Ali ciki mhm. akan sun rasa fadak da wani fadak daga cikin gadon da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bari a ina suka nakalto mhm. ya ce wannan yana hukunta cewa wanda ya yi wannan bakin ciki yana bakin ciki ne akan duniya alhali Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan imam ali da sayyida fatima sun yi aiki da wannan yi alqur'ani da na basi ba akwai bukatar su zo ibnu taymiya ya koya musu ya ake mu'amala da aya alqur'ani malam ba su san da zamanta ba malam mhm. sun da bakin ciki ne akan duniya yace kuma sanannen abu ne mutumin da ya bakin ciki akan duniya ya kamata a hana shi wannan bakin ciki ne shine abin da yafi dacewa da hani bisa ga mutumin da ya baki ciki akan addini na'am eh wallahi wallahi bakin cikin da kace tattai akwai nau'i na da'af a cikin shi na'am akwai rauni a ciki mhm. wallahi wallahi yana da rauni <laughs> to kuma shi ibnu taymiya ya manta da alqur'ani ya yaba su sai da zahara akan su suna ma ciyar da abin da gare su ne suna badawa ne malam mustafa muna da rai da lafiya insha Allah mhm. duk wani abu da ya faɗi wanda yake da kima wanda zai iya zama shubha ce a kwakwalwar masu kallon mu za mu warware mhm. wanda a insafi wannan zantukan nashi ba sa da buƙatar wai mu yi wani ta'aliki wanda ya wuce wanda muka yi amma saboda ya itimamul hujja za mu yi ta'aliki mhm. cewa da gaske abubuwan da yake faɗi ba su faru ba ko kuma sun faru sun faru suwa suka ce sun faru mhm. suwa suka ruwaita kuma a ina hadisan sun inganta na'am ko ba su inganta ba mhm. wannan insha Allah subhanahu wata'ala muna da rai da lafiya za mu yi wannan ta'aliki din a ina ya faɗi magana da ya faɗi min hajji suna annabawiyya fi kada kalami shi al mai mujalladi takwas juzi'i na takwai shafi na uku da da ashirin uku zuwa shafi na uku da da ashirin hudu mai mujalladi hudu shi kuma juzi'i na hudu shafi na shida da arba'in zuwa shafi na shida da da arba'in ɗaya malam Mustapha akan makalla da anan ibn taymiya bai ba zage a ciki duka wannan yabo ne kuma yana son iyalan gidan manzon Allah a wannan hakan wannan wannan shine soyayya da malam mustafa wannan ita ce soyayya malam Mustapha mu je gaba ku haska mana ibarashi ya ce wa nahanu gashi nan da jan rubutu na alamu anna ma yuhka an fatima wa ghairiha min as-sahaba min al-qawadhi kathirun min hakizbun wa ba'dhuha kanu fihi muta'awwilin muta'awwilin wa idza kana ba'dhuhum dhanban فليس القوم معصومين بل هم مع كونهم أولياء الله نعم. ومن أهل الجنة لهم ذنوب يغفرها الله نعم yace wa nahanu yace shi ibn taymiya ya sani wannan nahanu din shi kadai ne malam mustafa na'am shi kadai yake da kayan shi sai ya abin da ake ruwaituwa akan fatima na'am da wasu sahabbai mhm. min alqawadhihi na mummunan abubuwa kathirun suna da yawa wannan dan Allah menene in shi'a suka faɗi ko ka ce sun zaki sahabi karshe duk ku ce suna faɗin munanan ayyukan sahabi to shi ma ya faɗi suka gashi nan ya ya ce kathirun masu yawa ne malam na'am masu yawa ne malamai suka rubuta a littafi kenan ya yadda da abin da aka rubuta na kuskuren suna da na abubuwa malam mustafa na na fadima tana da su wala ala kila sun kai guda ɗari ya kamata ya zo ya lissafa da a ce yana da bahasi ne na karatu sai ya zo ya ce ɗaya biyu uku ko da ma ya ambato saura sai ya yi shuru a kan sa na nan gaba za mu faɗi na'am ya ari sunan bakin wasu ya ce imam hasan da husaini ba ya imam ali alaihi salam bane tofa idan imam hassan da imam husaini ba 'ya'yan imam ali alaihi salam ba ne me yake nufi haka ya faɗi shi yasa ya dage hadisin manzon Allah yana cewa Allah ya kare al'aurar siddiqatul kubra shi ƙarya ne saboda imam hassan da husaini ba 'ya'yan imam ali alaihi salam ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan me sunan shi yabo malakun kai fata hukumun wallahi malam amma duk da haka shekul islam ne rahimahullahu ne bawan Allah ne yan shi'a miskinai su ne kafirai su ne masu zagin sahabi bawan wa wannan ba laifi ne na'am duka wannan ba laifi ne ba zaki bane malam a kan maka la'ana ce mana saura minti bi a gurguje ban san malam yace min ha daga cikin kizbun nan akwai bahasi tsakanin malamai yana nufin wani ba'alin ruwayar karya ne ko yana nufin daga cikin abin da siddiqatul kubra take yi akwai karya. na'am suna da bahasi yace wa ba'duhum wa ba'duha wasu daga cikin qawadihu din tawili suka yi suka yi kuskure na'am yace wa idza kana ba'dhuha zamban idan ya zama wani abu kad'an kuskure suka yi na'am yace mutanen kaumu ba masumai bane sahabbai ba masumai bane tare da cewa waliyan Allah ne yan anjanna ne suna da zunubai da Allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu me yake so ya ce baya so kai tsaye ya zo ya ce mana na Fatima ba tana da zunubi Allah ya gafarta mata na'am zunubi wani irin zunubi ta Allah ya gafarta mata akwai bukatar Ibn Taymiyyah ya faɗi ya ce a guri kaza ta saba ma Allah a guri kaza kuma ya aka yi waye gaya mai Allah ya gafarta mata wala Allah shi ma ya je ya haɗu da Allah subhanahu ta'ala musamman ma ya ce Allah subhanahu ta'ala yana saukuwa sosai yana hawan jaki yana da takalma saurayi ne baya da gemu wa wa. ila akirul qa'ima wala Allah ya hadu da shi wala malam kila ma ya taba haduwa da shi bai gane Allah bane ya bashi labari sai an zo lahira in abba yana ce ni ne Allah bai ce ai mu kike ne Allah mun taba haduwa da kai ko ya kai Allah subhanahu wata auke kike ne ka bani labari na na fadi ma gafarta mata wallahi malam in ba haka ba ya kai yasa Allah ya gafarta mata Allah ne ya gaya mishi mhm. Allah ya gaya mishi a ina ibnu taymiya ya faɗi wannan magana din na'am minhaj sunna annabawiyya juzi'i na hudu shafi na 130 wannan mai mujalladi takwas mhm. juzi'i mai mujalladi hudu juzi'i na biyu shafi na 666 na'am ban san ko na canja lokaci akramukallah lokacin tafiya hutu to malam insha Allah to masha Allahu masu kallon mu masu daraja muna godiya sosai da kuma fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu kamar yadda aka saba za mu je hutun takaitaccen lokaci wanda in muka dawo insha Allah za mu buɗe layi domin ku ba da taku gudunmuwa sai a ci gaba da kasancewa tare da mu ga ramadan ya zo tashar alwilaya tv na murna ga ramadan ya zo tashar alwilaya tv na murna da sunana makadaici na yi nufin zan yi kasida ramadan ya zo musulmi rabbi ka kara mini baiwa har ilhama in ida ni ta ibada dangina da taimakon ka nake yin waka sai ka lamince ka yarda ramadan ya zo musulmi ka yarje in yi wake ka isar gun dangina ga ramadan ya zo tashar alwilaya tv na murna ya rabbi ka kara sira aminci gun safiyayye a halin to ramadan ya zo musulmi wa albaiti tsarkaka na rike hanyar yan tattu mi ta ibada dangi kasabi na tunuhu manzo ya ce mana ya jama'a kare da ku zautu da ramadan ya na zo musulmi na rike alin annabi na na rike alin annabi na ga ramadan ya zo tashar alwilaya tv na murna rabbi ka karanin ka salati gumman zanka wanda ka aika ramadan ya zo musulmi wanda ka baiwa qur'ani wa ahli baiti sarkaka mita ibada dangina suna rike iyalan annabi tuntun hanyar suna ɗauka ramadan ya zo musulmi adibu kun ala salasa ni yan uwana ga ramadan ya zo tashar alwilayati